يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na annur da ke nan wasatu abuja don tafsirin ƙur'ani mai girma bisa ga horewa da yadda da amincewa na allahu subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu muna masu farawa da kaskantar da kai da miƙa kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da aikata daidai Allah subhanahu ta'ala ya samu a cikin bayin da maganganun suke dacewa da ayyukansu muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya samu a cikin bayin da za a gafarta musu a wannan wata mai albarka waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ta'ala ya gafarta musu Allah ta'ala ya jikan iyayenmu da malamanmu Allah ta'ala ya jikan iyayenmu da malamanmu Allah ta'ala ya jikan iyayenmu da malamanmu a yau da ikon Allah za mu tashi akan darasi na shida a wannan wata na Ramadana hijira shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara insha Allah ta'ala a jiya mun tsaya kan wata aya ce aran ma? jiya mun tsaya daidai kan aya ta ɗari da ashirin da biyar kenan ko yau za mu tashi a kan mun tsaya da shida za mu tashi a kan ɗari da ashirin da bakwai idan Allah ta'ala ya yadda. gabanin wannan akwai 'yan takaitattun tambayoyi wannan ya ce assalamu alaikum allah ya kara wa malam sani mai amfani amin na gode na ya ce in kana ciyar da mutane a gidanka kuma akwai waɗanda ba musulmai ba za ka iya ba su abinci da rana a ramadana ina ga ai mun amsa wannan tambaya mun yi bayani mai tsawo cewa hakan baya halatta saboda umarni na musulunci na azumi da sallah da zakka duka an yadda suke akan musulmi haka allah ya wajabta wanda ba musulmi ba muka ba da misalan da ayoyin da Allah yake kiran mutane ya umurce su da ibada ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum ko kuma ya ibadi fattakun ko ma kun fi sakar kalu lam naku min al musallin kaga kafirai suka je wuta ake musu tambaya akan sallah wannan ke bayyana cewa hatta a na addini yadda aka umurce ne da kai haka aka umurci kowane dan adam sai dai mu Allah ya taimake mu ba dan waye mu ba mun yi biyayya shi kuma ya ƙi yin biyayya Allah ta'ala ya kara mana biyayya wallahu alam ya kara cewa assalamu alaikum malam shin muhammadan ake fada ko muhammadun ko muhammadan rasulullah ko muhammadun rasulullah wanne ne daidai allah ya bada lada amin to ina ga kowanne zai iya zama daidai ya ta'allaka da a wani wuri aka fade shi <laughs> in a kiran sallah ne wanda ya fi kama da kiran sallah da ta da ikama ana cewa anna muhammadar rasulullah za a shigar da ra'un din cikin dalun za a shigar da dalun cikin ra'un anna muhammadar rasulullah saboda idgham ne kamar yadda muka sani akwai idgham naqis akwai kamil akwai idgham bi gunna akwai idigam bi ghairi gunna wannan idigam ne bi ghairi gunna da lamun da ra'un idan suka shiga ba a yin gunna a wurin amma sauran harfan idigam kaman ya'un da mimun da wawun da nunun guda hudu ana idigam so ya alaka a ina ne so in a kiran sallah ne ashhadu anna muhammadar rasulullah saboda anna ya zo to ba za a ce muhammadu ba sai a ce muhammadar rasulullah don inna da anna sukan sa nasaba ne akan ismi da yake gabansu idan kuma a ƙur'ani ne ai ya zo kamar muhammadun rasulullah misali kaga a nan wurin a ƙarshen fatih ba da maka ce kuma muhammadun rasulullah sai dai muhammadun rasulullah don babu inna da anna gabanin nan babu abin da ke sa nasaba to kaga zai ɗaukar muhammadun rasulullah a kiran sallah anna muhammadun rasulullah a ta da ikama hayya ala sala Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah so da kiran sallah da iqama duka anna muhammadar rasulullah ne a qur'ani ya zo muhammadur rasulullah in ko babu rasulu a gaba ka ce muhammadun akai shiru ai yayi in aka ce muhammad aka ce yayi so ya ta ta'allaka da a wani wuri ne wallahu ta'ala alam to assalamu alaikum malam ina baran addu'a wa mahaifina babana yana cikin matsanancin hali na rashin lafiya Allah ya kara masa haƙuri da imani to ya kuma kara masa lafiyar ma'aiko ita jinya ai ana fatan a samu waraka ka roka masa imani da da hakuri ba a roki lafiya ba ai aiki ya jika sai mu ce Allah ya bashi lafiya ya kara masa imani da hakuri akai. to shi zai ji daɗi amma tana cikin jinya kan ai mara lafiya bukatarsa na farko jinyar ne ya samu lafiya ya samu waraka to Allah ya bashi lafiya yan uwa da yawa sukan turo takaddun neman addu'a wasu ba a samun karantawa duk lokacin da muka yi addu'a muna jam'i mu ce duk bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana wanda suka rubuta ba mu samu ikon karanta ba Allah ta'ala ya fi su sanin bukatunsu to muna roƙon Allah ta'ala ya amsa mana yanzu duk abin da nake bukata Allah ya fi ni sani ya fi ka sanin bukatarka so idan muka roki Allah ta'ala shi masanin gaibi ne babu abin da ke buya zuwa gare shi Allah ta'ala ya taimake mu wanda ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu malam shin cire zakka a watan ramadana na da wata falala to a ka'ida babu wani nassi kai tsaye daga ƙur'ani ko hadisi da ya magana kan sai an cire zakka a ramadana sai dai kamar yadda sheikh muhammad sani al-usaimi rahimullah ke faɗa cikin majmu'ul fatawa nasa juz'i na 18 shafi biyar. yana cewa anna zaka ka gairi hamin a amalil khair ita zakka kaman sauran ayyuka ne na ayyukan alkhairi yace kunu fi zamanil fadil afdal idan aka yi ta a zamanin da yafi wani zamani falala to tafi falala din musulunci yana da wata ƙa'ida dukkan wani aiki mai falala da ba a ce sai dole lokaci kaza za a yi shi ba sai ka samu ikon ko kuma an ce a yi a lokacin amma sai ka samu ikon a lokacin da aka ce ka yi ibada lokacin iya da yalwa da za ka iya yin su a time ɗin da ya fi falala to idan ka jinkirka zuwa time ɗin da ya fi falala ko ka gaggauta matukar iya cikin time ɗin da ya halatta a yi to ya fi falala kuma wannan za ka ga a lokacin da suka fi falala a musulunci na kwanaki da watanni za ka ga ayyukan alkhairi sun fi yawa a ciki misali duba watan ramadana in ka duba nasu za ka ga an yi ta karantar da ayyukan alkhairi a kowanda suka zo a nasu kai tsaye kamar ba da abincin mai buɗe baki misali ya karya azuminsa da shi kamar kiyamun laila a dare sallan tarawihi ko tahajjud yin azumi karatun qur'ani duka waɗannan sun zo a wasu nasosi ko umarni ko kuma an aikata amma akwai ayyukan da muke a ramadana babu nasin da yace sai a ramadana ayi amma muna yi don falalan lokacin kamar ciyar da marayu kamar tufatar da marayu kamar neman taimakon idps kaga ai ba nassin da ya ce ku yi wa marayu kaza a ramadana amma duka mun amince saboda falalan lokacin sai mu dage mu yi ayyukan alkhairi ga marayu a lokacin da muna ga za a samu karin falala a cikin aikin in ka duba kwanakin aikin hajji za ka ga ayyuka ne na ibadu da yawa kai da kake zaune a gida akwai a kanka wanda yake aikin haji akwai a kansa to wannan malamai suka dauki general ka'ida cewa dukkan wani aikin alheri da aka ce musulmai su yi shi idan ka samu ikon yin su a tayin da yake da falala a addini to ana ga wannan yana ƙara wa aiki din falala mafhum tayyib amma sai malam ya ci gaba da cewa kuma baya halatta ka jinkirta zakka a lokacinta don kana so ka cire a ramadana sai dai malamai suka ce ya halatta ka dan gaggauta ta misali zakkar ka tana zuwa ne a watan rajab sai ka ki cire ta a watan rajab sai ka ce sai ramadana to kaga in ka cire a ramadana ya zama wata goma sha hudu ne yanzu ba sha biyu ba kuma kalandar musulunci shekara wata goma sha biyu ne to anan malamai suka ce bai halatta ba amma idan kuma za ka yi al'imani idan za ka yi al'imani anan yana halatta ba alkahura ba anan sai a bambance shi ne zakkan za ta kama ka a watan zulhijja ne wata na goma sha biyu sai kai da kanka kake zan cire a ramadana wata tara na musulunci sai ka cire ta a lokacin ko kuma kace zan cire za ta kama ka a zulka'ada ne sai kace zan cire a ramadana wata goma sai ka cire to nan suka ce ya halatta saboda kaga kai ka rage tayin ɗinka maimakon kai wata sha biyu ka cire zaka sai ka cire a wata goma ko wata sha ɗaya don ka jawo da ita a baya kai a ramadana a nan idan kai abun yabo ne insha Allah ta'ala wallahu ta'ala alam wannan ya ce assalamu alaikum akar makalla da fatan an sha ruwa lafiya a ban sha ba tukunna <laughs> tukunna dai ban mu Allah bai kawo lokacin yayi ba maybe mai jin mu a rediyo ko akwatin talabijin a lokacin ya ji an sha amma mu ba mu sha ba idan wani haka mai tafsiri ya zo ya ce ya sha ruwa ai barna ta faru Allah ya kada wannan barna din <laughs> ya ce malam mijina baya daukan nauyi na da yara baya ba mu abun da zai rike mu a gida dalilinsa kuma ai ni ma'aikaciya ce shin hakan ya halatta kuma akwai kuma a wannan hali wake da alhakin ɗaukan nauyin ibnu kudama rahmatullahi alai cikin shahararra littafin sana almuguni juzu'i na bakwai shafi na 764 haka eh, shekul islam rahmatullahi alai a cikin littafinsa na majmu'ul fatawa da ibnu hajar cikin fathul bari juzu'i na tara dukkanin sun kawo cewa ciyar da iyali akan mai gida da rike ta da bata wajen kwana da sayan magani da ilmantar da ita wajibi ne akan duk magidanci idan aka waye gari aka ce iyalinka ta fi kowa kuɗi a duk duniya kai kuma ka fi kowa talauci a duk duniya ka ga magana ta jika to in dai iyali ne kuma akwai mu'amala ta aure tsakaninka da ita to ɗaukan nauyin ta wajibi ne sai dai malaman suka ce idan ta yi kara ta ce a yanzu an ɗauke maka tun daga halin da kake ciki an ɗauke maka kuma sai ta maka kara ta ce tun da yanzu ta fi kowa kudi a duniya za ta rika baka ɗan albashin dubu miliyan ashirin duwata wata to kaga a nan taimako ta maka bayan uwar gida ko amarya ko kaza kaza sai ka kara mata da uwar ɗaki kun san yadda da ake aure a ƙauye idan gardi ya tafi makaranta haddan ƙur'ani sai ya dawo hutu gida bayan shekara biyar ko bakwai sai zai samu an masa aure ma ta shekara uku da yin aure ma bai sani ba yana can watakila akwai wanda haka taritsa shi ba sai ya faɗa ba ne amma dai dan yawa na ga alama na ga da yawa garda wanda aure ake maka gida baka sani ba so idan aka yi auren sai wata ta yi shekara guda ma mijin bai dawo ba babu waya bare a buga masa waya a ce an baka aure to shi ne wai wani gardi ya yi tafiya yana karatu ya dawo ashe bai wuce sati ne ba aka masa aure sai ya dawo a daidai <laughs> yana dawowa ya ga sabon ɗaki an yi a gida ya ga sabon labule ya ga komai sabi ya tambayi babarsa waye wannan aka ce iyalinka ne nawa aka ce e nawa aka ce e ya aka aka ce an maka aure amaryarka ne ce to bayan amarya na kara masa da uwar daki <laughs> wato in amaryar ta kubuce to ai uwar daki da nan bai je fatan arabu ne to shine ya rike ta gangam shine bari ya kara mata wani matsayi in ma wani ya samu tangarda to wani dai nan ana tare <laughs> to ala ayi halin in dai ka zauna da mace ciyar da ita wajibi ne sai dai in tana da hali kai baka da shi sai ta ce na dauke maka wannan ibnu kudama rahmatullahi alaihi yace wannan kuma daidai ne babu laifi a ciki ta yafe wa magidanci don tana da hali ko ta ce na dauki nauyi daga nan zuwa shekara goma mu ga mai Allah ta'ala zai buɗa maka idan ta yi wannan duka ta kyautata amma in dai bata yi ba to ko da ba dai ma za ka yi a gona ka kawo abinci gida za ka ce da ita gwargwadon halinka ne liyun fi sa'atin min sa'atihi ba dole ne sai ka ba ta abin da ya fi karfinka ba sai ka kawo gwargwadon abin da za ka iya ita kuma haƙƙi ne ta gane wadatar ka ta gode wa Allah akan abin da ka kawo tun ba ta yafe maka ba akwai abin da wani zai a gidan yi a ce "Ka ya yi kokari wani kuma ya ce ha ba wani ai ya nuna kasawa saboda arzikin da rufin asirin ba ɗaya ba ne abin da wani aka jinjina masa wani idan ya sai Allah ya Allah wade da abu. to a ka'ida in ta yafe yayi in bata yafe ba dole ne ka yi wannan haƙƙi da, shi sa malamai suka ce kamar shehu khalil a cikin muktasarar khalil yake cewa idan ciyar da iyalai wani lokaci nauyinsa ma ya fi na iyaye saboda su iyaye ciyar da su yakan zama wajibi ne in ba su da hali amma ko suna da hali ihsani gare su kuma wajibi ne amma ciyarwa a ce kullum sai ka kawo ce ba ne bai zama wajibi sai dai in babanka bai da halin da zai wannan ko kuma ya kai gabar da kai ka fi shi wadata to anan kuma wajibi ka taimaka masa amma ciyar da iyalai ko suna da hali ko ba su da hali wajibi ne akan wanda yake auren su yasa yake cewa idan miji mace ta kai karan miji ko kuma uba ya kai karan ɗansa kotu ya ce baya ciyar da ni sai alkali ya ce to daga yau an wajabta maka ka ci gaba da ciyar da babanka haƙƙi ne a kanka tun da ya kai ƙaran ai yana da bukata ne amma idan iyali ta kai ƙaran miji ta ce baya ciyar da ni shehu khalil ya ce rahimahullah sai alkali ya ce tun yaushe bai ciyar da ke ba sai ta ce shekara biyu ya ce sai a ce sai ya biya bashin shekara biyu idan ya biya bashin shekara biyu ce daga yau kuma nan gaba ka ci gaba da ciyar da ita kaga na iyaye ba a ce sai ya biya baya amma yace su iyalai sai an ci sai ka biya bashi tukun na dora sai ya ce kaddara mutum sai yace shi ba zai yi ba ko bayi da yadda zai shi fa ba zai yi ba a wurin sai ya to in alkali ne an haramta masa ma ya bada bikon auren wato ya mayi danna da kara ba a bukata sai dai ya raba auren in ko bata yafe ba to bashin bayan ma sai ya biya wanda yake nuna maka cewa ciyar da iyalai da kula da haƙƙinsu da tufatar da su da ilmantar da su da ba su matsuguni al'amari ne wanda yake mai girma matuƙa da gaske wannan magana na ciyar da su shekul islam rahimahullah da ibnu kudama da ibnu hajar rahmatullahi alaihi suka ce ijma'i ne na malamai ba ma matsala ce ijtihadi ba akwai consensus na malamai akan ciyarwa din nan wajibi ne magidanci sai ya ciyar da iyalansa ga masu baka nisa'i aya ta 34 الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفق الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم كاغا وبما أنفقوا من أموالهم ciyarwa da suke da dukiyoyinsu wannan ya nuna mana cewa Allah ta'ala ya fifita maza akan mata ga kuma suratul baqara aya ta 233 da ke cewa me wa alal mauludi lahu rizquhunna wa bil ma'ruf wanda aka haifa masa ɗato haƙƙi ne a kansa ya ciyar da su ya tufatar da su ba kawai ya yi babbil ma'arufi da kyautatawa a cikin ma sai ka kyautata ba wai kawai a ce ta haihu baka ce eh ai dama abin da gada al'ada wacce ta haihu abin da take bukata a samu kunun kanwa da tuwon dawa da miyan kuka ba haka ake ba kai ka ci tuwon dawa da miyan kuka ka gani ta aihu sai ka ta mata yanzu akwai abubuwa na zamani a dan samu dan kaji a yanka a dan yi farfesun kifi ba ko kokonto ya fi tuwon dawa da miyan kuka da hali wannan babu kokonto in ba yadda ka iya ne to sai ka koma gargajiya ka ce daman dawa ake ci <laughs> amma akwai hali ai ba za a yi wannan ba ba za a yi wannan ba kuma ga a cikin sunna ga hadisin abu huraira hadisin muawiya radiyallahu anhu riwayan abu dawud da juz'i na biyu hadisi 244 ma haqqu zawji ahadina alai me haƙin iyalin ɗayan mu akan sa yace an tarsuha idan tasaita wa tut'imuha idan akalta wala bil alwaji wala tuqabbi kaga sai kira wannan shine haƙin me shine haƙƙin mata akan akan mijinta ga hadisin muslim na 245 da manzon Allah yake cewa kafa bil mar'i isman ay yudayyi amay yaqutu ya kai makura na zunubi mutum ya tozarta wa waɗanda aka ɗora masa nauyin ciyar da su su ne iyalansa so da haka haƙƙi ne magidanta mu gane don matarka na aiki ko albashinta ya fi naka ba dalili ba ne ka ce ba za ka yi ba abun da ake fadanci ake ka zauna ka tsara ta ka yi bayani ka dan nemi a baka waiva ka ce a dan ba da waiva tsari ake kai kaza kin san kaza kaza abubuwa na imani ne irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama'i wa kana bil mu'minina ka samu irin ayoyin tausayi da jin din nan ka narke sosai ka yi jawabi sai a ɗanɗaga ɗaga maka kafa a baka ba a ce to no objection yanzu amma ba za ka zo kuma ka hau kujerar naƙi ba kuma baka da ikon hawa a wannan ba ta ba a barazana fadanci ake yi in bukata da kama sai ka samu waɗanda suka iya su nuna maka ni dai ban ce na iya ba ruwa na ni ban faɗa ba ba ruwa na ka nemi wanda suka iya su koya maka so in ka tsara ta kai bayanai kaɗan ja ayoyi da hadisai in ka faki idanta ta kaɗan shafa hawaye a idanka ka kaɗan yi kukan ƙarya ka ce mata abin sai da taimako yau ba kaɗan yi barazana sai ka ga tausayin ya kama kasan mata wani lokaci akwai ɗan tausayi daga taganka ganka a damuwa kada ta wani faka-faka haka haka faka-faka abu ya yi yawa mai gida yi hakuri mai gida ba damuwa shekara biyu eh, na baka hudu je ka ba komai to kaga abu ya yi kana da dabara kuma sai kaɗan dan yi dan saving kadan kadan ko duk wata dubu goma kake tara a gabanin shekara hudun zaka san iya ruwa fidda kai aran ma suratul baqara aya ta 127 insha Allah ta'ala a'udhu billahi minash shaitanir rajim hmm. bismillahir rahmanir rahim وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وأرنا ربنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب Allah ya saka da alkhairi wa idh yarfa'u ibrahimu alqawa'ida tuna lokacin da annabi ibrahim yake ɗaukaka tushe da foundation na mai minal baiti na ɗakin ka'aba wa isma'ilu da ɗansa isma'il suna addu'a rabbana taqabbal minna ya Allah ka amsa daga gare mu innaka lalle kai anta kai as-sami'u mai ji da amsawa ne al alim wanda yake mai ilimi a ayoyi na baya mun yi magana akan yadda Allah subhanahu ta'ala ya karrama ya fifita a garin makka da ɗakin ka'aba da darajoji a dunkule mu ce na farko an sa masabatan linnasi wuri ne da kowa yake sha'awan ya je ya koma ya je ya koma ya yi ta maimaitawa ba wani wanda ke da imani da zuwa wurin yake gagaransa ko kuma baya sha'awansa sai dai in dama ba ta samu ba na biyu kuma ya ce wa amnan wuri ne da ke da aminci akwai peace akwai security akwai safety akwai peace of mind akwai tranquility wuri ne da in ka shiga zaka ga akwai waɗannan dukkan ni'imomi a rayuwa a wurin kuma Allah ya kira shi wuri ne mai albarka da Allah ta'ala ya sanya albarka a cikinsa ya ci gaba da bamu labarin yadda annabi ibrahim ya roki allah subhanahu wa ta'ala ya sanya wannan gari mai albarka kuma allah ya amsa a waɗannan ayoyi a yau allah ta'ala zai bayyana mana yaya aka aka gina shi ɗakin ka'aba din shine allah ya fara bamu labarin gudumawar babanmu ibrahim alaihi salam wajen gina ta allah ya ce wa iz yarfau ibrahimul qawaida wa iz idan iz tazo a qur'ani ana kaddara wazkur wadhkur kuma ya zama fi'ilul amri bi ma'ana wadhkur antum ku ku tuna ku suwa kenan masu karanta qur'ani ko masu fassara qur'ani ko ku musulmai da kuke bibiyar qur'ani ku tuna iz a lokacin da yarfa'u yake dagawa ibrahimu annabi ibrahim alkawa'ida min albaiti qawaid shine foundation na wannan gida na Allah ka'aba ko kuma ɗakin Allah na ka'aba sai ce lokacin da ibrahim ke daukawa yake ginawa shin mun rayu da ibrahim ko ba mu rayu ba alaihi salam ba mu rayu ba ya koma zuwa ga allah gabanin mu mu zo duniya bal ma gabanin wasu annabawa da yawa su zo duniya amma sai allah ya ce ku tuna lokacin da yake dagawa wannan balaga ne da iya maganan qur'ani shine sai a samu fi'ili ma bi aikin da ya wuce don a kama hankalinka a ja tunaninka a baka ikon sauwarawa idonka na gani tare da baka gani ba don iya baka labari sai a mai da aikin da ya wuce ana gaya ma kaman yanzu yake faruwa wato kaddara kaman ga ka'aba annabi ibrahim ya hau sama yana ginawa ɗansa isma'il na miko tubali da duwatsun ginawa to sai ka kaman ga idonka ga ka'aban yanzu ake gina ta to shine ƙur'ani yake so wai ka hakaito a cikin tunaninka yanzu ga annabi ibrahim a sama yana yi dan salami gamar sai aka maka aikin da ya wuce a matsayin wanda yanzu yake faruwa shine wa idh yarfa'u duba ka tuna lokacin da ibrahim ke dagawa ashe shi ana gini sama ake dagawa lokacin da yake ɗago ginin wato dagowa shine daga ƙasa ya fara yana haurawa sama sama shine lokacin da yake ɗagawa shi ibrahimu shine fa'ili alƙawa'ida jam'i ne mufradi wato singular nasa sai a ce ka'idatun ka'idatun shine foundation tushe sai a jam'u taksir nasa al-nahawu sai a ce alkawa'id ko kuma kawa'idun ya zama jam'u taksir shine tushe tushe a wurin bahaushe tushe bayi da jam'i to shine foundation bayan foundation sai aka yi jam'in magana jam'in foundation ɗaya yake da jam'i na tsohuwa tsohuwa ɗaya ita sai a ce ƙa'idatun foundation sai a ce ita tsohuwa sai a ce ƙa'idun bil'ain kawa'id kuma na foundation sai a ce ƙa'idatun shi ma bil'ain bambancin su kawai ta marbuɗa ne na ƙarshen nan amma in za a yi jam'in tsohuwa sai a ce kawa'id in za a yi na foundation sai a ce kawai duka dai ne a rubuce kaga ana kace wa idiyar fa ibrahimul qawaida min albayti wa isma'il na tsofi kuma me aka ce akwai shi ma a qur'ani din sai wani ya ka banda kai arama yau su zan gwadi القواعد من النساء التي والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن كاغا والقواعد من النساء دوكا ديني da alkawa'id na mata tsofi da alkawa'id na jam'in foundation na gina gida duka dai ne a larabci amma a jam'in su a wurin singular ne to na ginin foundation ana saka taru hafiya karshe na tsohuwa ba a sawa wannan kuma yake gaya mana a ka'idan gini in ana so yayi kyau to sai an yi foundation a cikinsa ke sa Allah ya ce wa idh yarfau ibrahimul qawa'id minal baiti a lokacin da yake ta da foundation ɗin ɗakin ka'aba ashe idan ka zo ka jera gini baka tona ƙasa ka yi foundation ba bai cika tabbata ba wannan ya sa teknolojin yin foundation a gini tun zamanin annabi ibrahim haka yi wa ɗakin ka'aba ke Allah ya ce wa idiyar fa'u ibrahimul kawa'ida sai ya ce minal baiti kuma baitin nan shine ɗakin ka'aba ja'alallahu kaabatal baital haram to lokacin da yake sanya wannan foundation sai ya ce wa isma'ilu sai aka kai sunan isma'il can gaba kuma shi ma sai zo a matsayin fa'ili don ya zo da rufu'a me dalilin kai isma'il can gaba mun yi bayani jiya shine cewa ibrahim aka umurta da cewa ya gina ɗakin ka'aba amma saboda ɗabi'a daman ta duk ɗa mai ladabi aikin da ya kama babansa na garbi to ko ya karɓa ya yi ko ya tuna babansa in ba lalacewan tarbiyya ba ai ba mu san ka ga babanka da ice ka ba shi hanya ba kana gani ba babanka ba idan ka ga tsoho da ice a anguwarku sai ka gance mai sai ku je ku karɓe shi haka aka koya mana in ya ɗauko ruwa sai a je a karba saboda ɗabi'ar ɗa na ƙwarai to yana taimakawa iyayensu akan dukkan aikin alkhairi to umarnin asali ibrahim ne shi yasa kaga maganar zaka fasa sai ce wa idh yarfa'u ibrahimul qawaid min bait a lokacin da ibrahim ke daga foundation din dakin ka'aba sai ya ce da isma'il amma inda tare suke aikin sau da kafa aka umurta da sai a ce wa idh yarfa'u ibrahimu wa isma'ilul qawaid min albayti sai a hada sunayen wuri daya sai a ce lokacin da ibrahim da isma'ila ke ta da foundation din ka'aba saboda usulubin qur'ani sai aka kai sunan isma'il gaba don ana maka shi mai ginin ibrahim isma'ila kuma yana mika tubali ne yana taimaka babansa na ginawa so haka kenan kaga mai mika tubali ya taimaka an yi gini amma ba shine maginin ba to shi sai aka kira maginin da ba amma sai aka kira mai mika nan don shi ma idan babu shi aikin in ma ba zai yi ba ko kuma aikin ba zai tafi ba to shi Allah ce wa idh yarfa'u ibrahimul qawaida min albayti wa isma'ilu ɗakin ka'aba shine masallaci na farko da Allah subhanahu wata'ala ya assasa a bayan kasa a ma ɗauko mana aya ta 96 a cikin suratu ali imrana. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين muhallu shahid Allah yake cewa inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi bakkata farkon ɗaki da Allah ya sanya don mutane a matsayin masallaci na ibada shine wanda yake bi bakka bakka shine makka Allah ta'ala ya ce mai albarka ne kuma shirya ne ga mutane wannan aya ta tabbatar da cewa masallacin farko a duniya shine ɗakin ka'aba wanne ne na biyu masjidul aqsa wanda a yanzu yake cikin jarrabawa wanda Allah ya ce subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjidil haram ila almasjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa samiul basir shine na biyu kamar yadda hadisi yazo a muslim shekara nawa ne tsakanin masallacin ka'aba da masjidil aqsa a yanzu a gina su shi hadisi ya ce shekara arba'in zadaka Allahu ilman wa imanin tsakanin gina ka'aba da masallacin akasa shekara arba'in ne hadisi ya ce tsakaninsu sannan baya ga wannan malamai sun kara wa juna ilimi akan position na ka'aba inda aka sanya ta gurbinta daga cikin malaman ƙur'ani da sahabbai da tabi'ai akwai waɗanda maganganun su ke nuni zuwa ga cewa idan har zai iya yiwa a ce akwai tsakiyar duniya gaba ɗayanta to ɗakin ka'aba shine tsakiyar duniya inda za a ce ga tsakiyar duniya zai yiwu to yadda aka yi ka'aba tana kaman tsakiyar duniyar ne dalili na farko kaman abu abdullah muhammad bin ahmad al-ansari al-qurtubi rahmatullahi alai babban malamin tafsiri cikin labinsa na aljami da kamil qur'an ya ce akwai ayoyin da ke da ishara zuwa ga cewa in za a nuna tsakiyar duniya to ka'aba ita ce tsakiyar duniya ya ce a bakara akwai saboda da Allah ya maganan ka'aba sai ya ce mu al'umma ta tsakiya zababbiya da ya ce sai ya ƙulu sufaha'u minan nasi ma wallahu an qiblatihim allati kanu alaiha qul lillahi al wal maghrib ya hadi mai yasha ila siratal mustaqim kaga yi magana akan alkibla sai ya ce wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata yace ayar na da alaka da baya ne akan al-qibla sai ka ce al'umma tsaka tsakiya zababbiya da wannan imamul qurtubi ma ke cewa wannan ayoyin suna na mana cewa lalle ka'aba tsakiyar duniya ne akwai sahabban da ke da maganganun da ake fahimtan suna ishara zuwa ga ka'aba ne tsakiyar duniya daga ciki akwai sahabi abdullahi ibn abbas radiyallahu an akwai abu huraira radiyallahu an akwai abdullahi ibn amr ibn al-as akwai maganganun su da dama da suke nuna zuwa ga wannan kamar ibn abbas ya ce hatta ƙasa da Allah ya fara shimfiɗawa a duniya da gurbin ka'aba ya fara shimfiɗa ƙasa a cikin asar nasa ingantacce har yake cewa Allah ta'ala ya halici gurbin ka'aba da shekara dubu biyu gabanin ya halici sauran ɓangaren duniya na ƙasa sai ɗaliban suka ce yaya akai akai haka sai abu hurairu ya ce hujjar a fili take da Allah ya halicci wurin ya halicce shi tafki ne na ruwa gaba ɗaya ka dai ga ruwa a jidda gashi dan ce to haka Allah ya halicci duk wurin makka ruwa ne sai a tsakiyar ruwan sai dan yi wani island wani dan tsibiri wanda yake da ƙasa a wurin to daga wannan wurin aka ci gaba da fada da ƙasa ana kore ruwa ana kore ruwa ana shimfiɗa ƙasa a haka aka yi ta yi har ƙasar ta yalwata inda muke rayuwa a ciki ƙasar ruwan kuma ya koma gefe tare da kuma har a yanzu a duniyance ruwan ya fi ƙasar ma yawa to haka aka kora don ana kore ruwa a kuma yi gini a wurin ka je lagos ka ga yadda suke gini yanzu saboda karancin land a lagos yanzu ana kore ruwan su ne ana me ana cike wurin kuma ana gini a wurin ya ce to haka Allah subhanahu wa ta'ala ya daga nan aka fara kora zuwa sauran wurare haka a cikin tabiya akwai da dama wanda suke da ishara zuwa ga ka'aba na iya zama tsakiyar duniya akwai mujahid bin jabar alaihi rahmatullah akwai irin qatada bin di'ama bin qatada rahimahullah akwai ata ibn abi rabah duk waɗannan tabi'ai su ma suna ishara zuwa ga wannan a malaman kimiyya na zamani akwai wani profesa na geology a egypt masanin ƙur'ani mahaddacin ƙur'ani professor zaglul yana da rubutu da dama da yake ishara zuwa ga a kimiyyance za a iya justifying cewa center na planet da ake rayuwa a kai shine ɗakin ka'aba wannan min babil misal kenan shi yasa Allah yake cewa wa idh yarfau ibrahimul qawaida min albayti wa isma'ilu kaga ya zama tsakiya shine duk duniya ku kallurin ku bauta Allah subhanahu wataala wannan ya zama ka'aba na duk mutanen duniya ne su kalla su yi ibada sai dai wasu sun yi biyayya su ne musulmai wasu sun kauce wa hanya sun ki biyayya Allah ya kare mu rabbana taqabbal minna suna addu'a zuwa ga Allah Allah ka karba daga gare mu shine ibrahim na yi ɗansa na a wurin tafsiri sai a kaddara wa ya sai suna cewa rabbana taqabbal minna allah ka karɓa daga gare mu wannan kuma yake koya mana wani ladabi cewa ashe yin aiki daban karban aiki daban yanzu dai yau mun yi sallan asuba mun yi azahar mun yi la'asar muna jiran magariba da isha insha Allah amma akwai wanda ke da tabbacin an karba babu wanda ke da tabbas yin ne kake da tabbacin kayi kuma shine iya gonar ka. amma abin da ya kai karban babu tabba saboda aikin sai an cika sharuda ake karba kuma a sharudan akwai wanda ba ka iya gani kai da kanka akwai koyi da sunna kana gani amma yi don Allah duk duniya babu ɗan adam da ya isa ya gamsar da kansa cewa shi don Allah yake yi bal ma sahabbai suka ce mutumin da yake yi don Allah ya fi tsoron kada aikinsa ya lalace Huzaifa yake cewa babu wanda ya aminta da aikinsa ana karba sai munafiki babu wanda ke kokonton an karba ko ba a karba ba hankalin hankalinsa yake tashi ya ce sai mumini da wannan ibn abbas allah ya kara masa yadda yake kuka ɗaliban suka ce me yasa ya ce ne ya ce ba da tabbacin aikin da nake ana karba ko ba a karba ya ce inda allah ya taba nuna mini ko da rana ɗaya na taba yin sujada guda ɗaya bai face a sallah ba ko sujadar sallah ko sujudu shukur ko sujudu tilawa na taba sujada guda ɗaya sanya goshi a ƙasa da allah ya karba ya ce da hankali na ya kwanta don na san na taba shiga cikin masu tagawa da Allah ya ce innama ya taqabbalu Allahu minal muttaqina yace amma ba da tabbas shi sa yin aikin ya fi sauki karban aikin wannan Allah ne kadai ya san aikin wa yake karba kuma dan adam a duk duniya musulmi bai da jarrabawa da ta kai rashin sanin abin da muke yin nan shin ana karba ne ko ba a karba saboda a kodan da aka ce wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura aikin sun yi amma Allah ya ce sai zama kamar kura da ta tashi bai da wani amfani a lahira wannan sa rashin tabbacin shine damuwar abinda zai taimaka maka na farko shine karka amince da kai kai ne na biyu idan za ka yi aiki ka yi addu'a gabanin yin aikin shi sa magabata irin su ibrahim bin yazid bin kais an-nakhai rahmatullahi alai za a ce mutum tashi mu kai ga magabata sai ce dakata sai na yi niyya me dalili yace sai na gyara alaka na da Allah cewa dan Allah zan yi aikin shi yasa duk ibadar da za ka yi ka zauna tukunna ka yi wa kanka karatun ta nutsu ka kori shaidan ka gamsar da cewa Allah kake nufi kuma kana tashin kana tsoro kana ci gaba da addu'a Allah dai sa mu dace a aikin wannan yana taimaka maka musamman addu'a ta Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa an a'lam wa astaghfiruka fi la a'lam shine tana taimaka mutum wajen dacewa yayi aikin sa don Allah na hudu kuma shine muke koya a wannan shine idan kai aikin to ka bi bayansa da addu'a ai mun ga annaba ne suke gina kaba suna cewa rabbana taqabbal minna babu annabin da Allah ba karban sa amma roƙon Allah suke Allah ka karbi wannan gina kaba daga gare mu Allah ka sa gina kaba ibada muke Allah ka sa muna samun lada a cikin sa wannan yasa hatta a Ramadan a darasin farko na gaya banda da kuma karatun shama'il da muke cewa magabatan mu bayan ramadan ya wuce da wata biyar ko shida suna addu'an Allah ya karbi aikin gabanin ramadan suna wata shida suna addu'a Allah ya kai su ramadana da imani don su yi aiki da Allah yake so shi yasa ka'ida in kai aiki kana buɗe baki cikin addu'ar ka ya Allah ka sa azumin nan an karɓe shi shi yasa za ka ga muna raye wa amma yawanci sai a cikin aikin haji ko umura daga kayan umar sai ka ce to Allah ya sa makabuliya ce Allah ya sa makabuliya ce in hajji ne sai a ce Allah ya amsa mana Allah dai sa an karba a wannan muka fi rayawa amma a sauran ayyuka ba mu cika bibiyan bayan su da addu'a ba ka ciyar a ramadana ka bada abu din kin bude baki sai ka koma gefe ka ce Allah karbi ba dan halin mu ba Allah ka sa an dace ka yi bude baki mai gogon bara karba ka ba marayu taimako yi addu'a ka yi tafsiri roki Allah ya karba ka ja baki roki Allah ya karba ka je ka ji wa'azin tafiyar ibada ne zaman ibada ne koma gida ibada ne ya Allah ka sa zuwa tafsiri dan neman yadda muke yi to shine fa rabbana taqabbal minna mu rika bibiyan bayan ayyukanmu da addu'a Allah ta'ala ya sa mu dace innaka yace lalle kai anta kai din as-sami mai ji ne kalmar sami'a a luga shine sauraro mai ji ne Allah yana ji amma a wurin malamin ƙur'ani, kalmar sami'a na zuwa da ma'ana biyu na zuwa da ma'anan sami'a ji yana kuma zuwa da ma'anan sami'a al-ijaba amsawa wannan tafsiri na farko na ji sauraro kamar a yi magana na ce ibrahim ka amsa kaga ai ka ji ne ko shi kuma na kasuwa kashi uku a wurin malaman ƙur'ani akwai jin tahadidi shine allah ya ce mun ji amma yana ba wa mutane tsoro ne yana irin muku kashe di irin last warning din nan shine wanda suka gayyato fushin allah sai ya ce to mun ji me kuka faɗa ai ko yanzu ka yi magana wanda ke da fawa sai ya ce to mun ji me ka faɗa loud and clear kuma ka san baro ta kai to za ka shiga taitayinka wasu mutane ne suka ce Allah talaka ne su masu arziki ne sai Allah ya ce laqad sami Allahu qawlan ladina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya sanaktubu ma qalu wa qatlahum al-anbiya bighairi haqqin wa naqulu dhuqu adhab al-hariq dhalika bima qaddamat aydihim wa anna Allaha laysa bidhallamin lil-abid Allah ya ce a ce hakika ya ji maganar waɗanda suka ce Allah talaka ne su masu arziki ne Allah ya ce ba wannan kadai ba hatta kashe annabawan da kuka yi ba mu manta ba muna kiyaye mun ji mun gani ai ka san babbar magana ne to shine a ce maka an ji amma kai ka san akwai wani abu bayan wannan to akwai ji na tahadidi shine na tsoratarwa da last warning akwai ji da ake cewa takrir shine kayi magana ko kuma sahabi ya yi magana ya ce na yi addu'a Allah ta'ala ya ji addu'a da yi ya saurare ni sai Allah ya tabbatar da maganar kamar ah, haula bintu sa'alaba tsakaninta da mijinta da Allah ya ce ƙali sami Allahu ƙaular lati luka fi zaujiha kaga ji ne na tabbatarwa ta yi addu'ar Allah ya ce e mun ji addu'ar da kika yi to kaga wannan shi ake cewa takarir tabbatarwa akwai wanda yake na ta'ayidi za ka yi abu ne kana tsoro kuna tafiya ko ɗanka ne ɗan shekara biyar akan hanya sai ga duhu sai ka ce masa a'a mu muje ina gani a ina gani wato kana bashi wani tabbacin babanka jarumi ne babban iya tare da kai mafhum tayyib ko kuma ɗanka ya taho a guje yana kuka sai kace ce na san wanda ya dake ka ba komai bari na ji duk abin da ya faru to wanda aka zalunta sai ya ji hankalinsa ya kwanta don babansa ya tabbatar da abin da aka yi tun farko ya ji kuma ya san an zalunce shi to akwai irin wannan shine ta ayidi kana da damuwa sai a karfafe ka a ce an ji halin da kake ciki shine abin da Allah ya gaya annabi Haruna da annabi Musa yace innani ma'akuma asma'u wa ara ina tare da ku ina ji kuma ina gani Allah ya ce ku ji abinku ku to wannan shine sami'a na sauraro ko ya zama kashedi ake ko ya zama tabbatarwa ne ko tsoratarwa ake sai kuma akwai sami'a na ji amma addu'a kai aka ce an amsa wa zai bani misalin na amsawa inna rabbi la sami'ud du'a kaga sai Allah ya ce mahalicci na mai sauraron addu'a ne bi ma'ana inna rabbi rabbi la mujibad du'a ne inna rabbi la mujibud du'a lalle mahalicina mai amsa addu'a ne to anan da yace rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa na sami'a ne na ji ne ko na amsawa na amsawa ne don ka rabbana taqabbal minna Allah ka amsa bana innaka lalle kai menene innaka antas sami kai mai amsawa ne alim kuma mai ilimi ne da hidimar da muke na gina ɗakinka wannan shine addu'ar da suka yi na'am ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب rabbana ya mu waje ka sanya mu musulmai ne musulmai guda biyu ibrahim da ismail laka musulman naka allah wa min zurriyatina da kuma zurriyar mu ummatan al'umma muslimatan laka musulmataka wa arina manasika na ka nuna mana guraben ibadunmu wa tubu alaina ka karbi tuban mu innaka lalle kai anta kai at-tawwabu mai tsananin karban tuba ne ar-rahimu mai sadar da rahama zuwa ga bayinsa ci gaba da addu'ar annabi Ibrahim da ɗansa Ismail sai ce rabbana ya mahalicci waj'alna ka sanya mu wannan ya zama an yi sa ne da wannan wawun din da addu'ar baya rabbana taqabbal minna waj'alna muslimaina laka Shi ne maganar ya Allah ka amsa mana abin da muka yi na aikin alkhairi waj'alna ka sanya mu musulmai ne musulmai laka naka kaga waj'alna sanya mu waj'al din kaman fi'ilul menene kaman umurni ne amma a ka'idan malamai akwai ban alaka tsakanin umurni da addu'a da suka ce waje waj'alna sanya mu a Hausa me suke yi kaman umurni ne amma a shari'a addu'a suke idan umarni ya zo daga na sama zuwa na ƙasa sunansa umarni mahaifinka ya ce je ka ka ɗebo ruwa ka kawo mun to sunansa umarni amma idan daga na ƙasa ne minal asfal ilal a'ala ko minal adina ilal a'ala na ƙasa ya roƙi na sama ya to sunansa sigar umarni ne amma sai a ce addu'a yake ko roƙo idan yaro karami ya zo wajen baba ya ce a bar ruwa to bai zama umarni ba ya zama roƙo yake yana addu'a a bashi ba dama ka ce ɗana ya umarce ni tare da cewa yi baba a kawo min ruwa baba a siyo mana minti baba a siyo mana ice cream ka ga yi umarni a lafazi amma ba dama a ce umarni sai a ce ya yi roƙo ya yi addu'a amma in kai kaci je ka kawo ice cream to ka yi umarni to kaga da suka ce rabbana waja'alna musulmai ne Allah sanya mu musulmai lafazin umarni ne amma tun da na ƙasa ne yake roƙon Allah na sama sai a ce sun yi addu'a kawai shine alaka tsakanin umarni da addu'a za a duba daga ina ya zo kuma ina ya nufa idan ka umarci na ƙasa umarni amma in na ƙasa ya umarci na sama da sunansa addu'a da roƙo yana mika ƙoƙon bara ne a taimake shi to nan sai suka ce rabbana waj'alna ka sanya mu inji ibrahim da isma'il me suka yi kenan sun yi addu'a da roƙo suna mika ƙoƙon bara ka sanya mu musulmai ne musulmai ne shine musulmai biyu wannan yana cikin musanna a larabci biyu ba jam'i ba ne ɗaya sai a ce singular biyu ba a ce masa plural a larabci sai a ce mai musanna tasniya daga uku ne har zuwa malala gashin saniya sai a ce masa jam'i so ka'ida abin da yake musanna tasniya in mutum ne ɗaya in za ka masa rufu'a kame da shi mutum biyu sai ka ce rajulun ɗaya rajulani mutane biyu idan za ka mai da shi da nasaba a matsayin maf'ulin bihi sai ka ce ra'aitu ne to kaga anan musulmai ne ba su ce ne ba in ka ce ne ya zama da rufu'a ne in ka ce ne ya zama da fataha ko da kisira me kuma zai tabbatar da fataha ne ko kisira sai ka duba li'irabin yayi zai zama da ka ce al kaga menene fi'ilul amr wa fa'iluhu damirun mustatirin taqdiruhu anta allah waja'alna na din shi menene maf'ulun bihi ne al-awwal muslimai ne laka ya zama maf'ulun bihi asani musanna bi ish bil fataha saboda ya zo da ya'un ya zama kenan mansubun bi ish bil fataha li'annahu ish ya zama mansubun ne bil ya'i saboda me saboda musanna ne sai ka ce mansubun bil ya'i li'annahu musanna waja'alna muslimaini in ma kisira ne haka zaka ce marartu bi muslimaini amma me ya bambance sai mu duba bi ya zo a nan sai mai da shi muslimaini don haka rabbana musulmai muslimaini ka sanya mu bi mu zama musulmai ma'anan musulunci shine al-istislam miƙa wuya ka sa mu miƙa wuya zuwa gare ka Allah subhanahu wa ta'ala ka ba mu ikon miƙa kanmu gaba ɗaya zuwa gare ka ba mu da zaɓi sai abin da kai ka hukunta mana laka musulman ya zama naka ne wato Allah ka musuluntar da mu kenan ni da Ismail Allah ka sa mu zama musulmai cikakkun musulmai a lokacin da suke gina ka'aba ai musulman ne amma me yasa suke ƙara addu'a idan kana roƙon abin da kake ciki to kana neman in me ƙara adadi ne a ƙara maka in na tabbatuwa ne to a tabbatar da kai shi yasa musulmi sai ya tsaya sallah sai ce ihdinas siratal mustaqim tare da yana kan hanya madaidaiciya yake roƙon Allah ya shirar da shi menene shine ka ƙara tabbatar da mu akan hanyar so anan da suka ce rabbana musulmai ne laka sun roƙi Allah ya sanya su musulmai don su ƙara tabbata akan addini su ƙara tabbata a cikin me a cikin addinin musulunci din nasu wa min dhurriyyatina Allah ka sanya zuriyar mu ita ma ta zama ummatan al'umma muslimatan musulma laka ita mataka ka a cikin al'ummar mu a cikin zuriyar mu ka sa a samu al'umma musulma kalmar zuriyatina ba su ce ba su ce kai aka sa a cikin abuna'una ba ba su ce rabbana musulmai ne laka wa min abuna'ina ba sai suka ce wa min zurriyatina in ka ce abuna kawai ƴaƴanka zurriya kuma kana addu'a wa ɗanka da jikokinka da jikokin ƴaƴanka da jikokin jikokinka ita ce addu'ar da kake wannan kuma wata sunna ce muhimmiya shine mu daina yin addu'a muna cire ƴaƴanmu da jikokinmu da jikokin jikokinmu a cikinta idan yanzu kai addu'a Allah ya sa ka dace a ramadan kace ya Allah ka sa zuriyata ta kwarai ne a 'ya'yanka sai a samu mahaddata ƙur'ani guda bakwai a samu wasu mashhuran malamai a jikokinka sai a ji a samu wani yaje limanci a harami ma saboda mai saboda albarkar addu'ar da kai a ramadana ranar shida ga watan ramadana hijira 1439 haka addu'a take tasiri misalin tasirin addu'ar annabi ibrahim da ya ce wa min zurriyatina aka samu annabin da babu wani wanda ke da alaka da annabci irinsa shine annabi yusuf alkarimu bin alkarimu bin alkarimu bin alkarim annabi dan annabi jikan annabi kuma jikan jikan annabi ko babanka aka ce shi first class emia ne ya zama ya gada a wurin babansa babansa a wurin babansa kai ka zo ka gada ai za ka yi babban rawani shi ai ka san a gidanku an daɗe ana sarauta aka ce annabi ɗan annabi jikan annabi kuma jikan jikan annabi annabi yusuf dan annabi yaqub annabi yaqub dan annabi ishaq annabi ishaq dan annabi ibrahim dalilin me rabbana waj'alna muslimain laka wa min dhurriyyatina wannan addu'a ce take bin su har a lokacin aka samu annabawa mu daina rena addu'a kuma karka takaita addu'ar ka ce ‘ya'yana a'a zurriyata duk zuriyar ka roka musu sai a samu wani jikan ɗanka zango na goma sai ya zama a duk duniya ba a samu wanda ya kai sanin qur'ani ba ba a samu wani mai takawa kamar sa ba menene albarkan addu'a da kakan kakan kakansa yayi shekara 377 da suka wuce shi yasa sunna ce muhimmiya mu rika yin wannan mu rika addu'a muna sanya zurriyar mu a ciki ka duba irin addu'a ga duk annabawan Allah ba su addu'a wa kansu kadai duk alkhairin da ka roka sanya ƴaƴanka da jikokinka a cikin su wannan ya sa ka tuna fa muhimmancin ka roƙi Allah nagarta ka roƙi zuriyarka ƴaƴanka jikokinku ko ƴaƴanki jikokinki a samu masu nagarta har wannan tunanin har a yi addu'ar ya shiga cikin siffar bayan da Allah ta'ala zai musu rahama gobe kiyama a ramma ba mu aya guda ɗaya musamman ƙarshen suratul furkan والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الصيحة بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا muhallu shahid Allah ya ce bayin da zai musu rahama na daga cikin siffarsu suna yawan addu'a da rabbana ya Allah ka bamu rabbana ya hama halicinmu hablana ka bamu min azwajina daga matanmu ko mazanmu kalmar zaujin a larabci yana daukan namiji ya daukan mace duk ɗaya ne ka ce zaujin namiji zaujin mace malaman fara'id na gado ne suka fara raba zaujin namiji zaujatun mace amma a ka'ida a ƙur'ani duka da kan kace min azwajina mace na yi namiji nayi in mace ta yi tana nufin mijinta na aure da mijin ƴaƴanta da mijin jikokinta idan kai kai kana maganar iyalanka da iyalan ƴaƴanka da makamantansu wa zurriyatina da kuma ƴaƴanmu da jikokinmu da jikokin jikokinmu har ƙarshen duniya um, rabbana hab lana min azwajina wa qurrata ayunin ka ba mu mutane masu farin jini mutane masu nagarta mutanen da daga an gansu ana son su yanzu ko ina kake daga an ce Sheikh Abdulrahman Sudde sai ka ji wani daɗi a ranka ka san mutumin da ya kai ke limanci a harami wani bai taba ganin sa ba yana son sa Shi ne fa a ayyunin sheikh shuraim sai ji kana son sa ana yaba ƙurra a kira su mahmud khalil husari su abdul basit misali ko su mahir misali duka zai daga an kira sunan sai ji kana so don sun yi wata shahara a cikin aikin alkhairi yanzu baka jin kana kauran aran ma to wata gina duka albarkan addu'an ko baba ne ko kaka ko kakan baba ko kakan kaka wannan tabarruki ne duka ya bi shi shine wa min dhurriyyatina dan addu'a da ake kenan ka tuna wannan addu'ar ka roki Allah rahama ka roki Allah ya baka zuriya ta kwarai da 'ya'yanka da jikokinka da jikokin jikokinka shine zuriya wannan alama ne na Allah ta'ala zai maka rahama ka gane muhimmancin addu'a don haka mu daura wa kanmu duk time da za mu yi addu'a duk alkhairin da muka roƙa a yanzu to mu roƙa wa zuriyar mu in muka ɗauki wannan insha Allahu ta'ala ko mun bar duniya za a samu wasu shekara ɗari uku bayan idan duniyar ta kai suna roƙa mana Allah ya gafarta mana amma ba haka ba sai ka ƙi yin addu'ar duk a bar 'yan duniya ba su ma san tarihinsu ba irin yadda yanzu ake ciki ka tambayi mutum me kakansa bai sani ba kakan babansa bai sani bai ma da tarihin gidansu bai ma sani ba baya gabansa babansa ma da ya rasu bai masa addu'a bare yayi wa kakansa ko kakan babansa nawa ke tunanin ya yi wa ubansa addu'a da iyayen babansa da iyayen kaza ya Allah ka gafarta wa magabatan har karshe ka yi addu'a ya Allah ka gafarta wa zuriyar mu har karshe ka shiryar mana da ita ka riƙa yin addu'a ka musu husnul zanni ka roƙa musu Allah sai Allah ya amsa shine ummatan ka sanya mu zama ummatan muslimatan musulma laka naka an tambayi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam aka ce darajar da ka samu menene dalilin wannan daraja sai ce bidu'a'i ibrahim alaihi salam dalilin albarkar annabi ibrahim addu'ar da Allah ya bani albarkar da na samu in annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dalili yace rabbana waj'alna ne laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wannan addu'ar annabi ibrahim ita ta bi annabi muhammad sallallahu alaihi sallam annabi mu da kansa ya ce albarkar addu'ar annabi ibrahim ta bi shi amma duba tsakaninsu shi fa annabi mu daga zuriyar annabi ismail ne duba annaba nawa akai baya amma albarkar ta biyo annabi muhammad sallallahu alaihi sallam wanda yake na maka tasirin addu'a wa zuriya wanda yanzu ya yi karanci annabi ibrahim duk inda ya addu'a sai ya kira 'ya'yansa waje nibni wa baniya an na'budal asnam ya Allah ka kare ni da 'ya'yanmu da kada mu bauta wa gumaka duka wannan yana maka mai albarkar addu'a mafhum tayyib don haka ka sanya mu zaman musulmai naka to annabinmu ya shiga cikin wannan addu'a ta ibrahim alaihi salam wa arina manasikana kalmar manasik daga mansak ne sai ka da shi nasaka fa'ala mansak maf'al manasik mafa'il sigan mafa'il na daukan ma'anan maf'ulun kaman laqad nasarakum Allah fi mawatina min babil misal so daka manasik kuma in an ce mansak ya zama ma'abat aw mu'abbadun wurin bauta ko abun bauta to in ka ce ma'abat kaman wurin da ake zama ayi bauta so haka ka nuna mana manasika na wuraren ibadunmu a lokacin da annabi ibrahim ya wannan addu'a yana roƙon allah ya nuna masa yadda zai aikin hajji ne yana roƙon allah shine wa arina na a rama ka koma cikin suratul hajji ka nemo mana ayoyin da allah ya amsa masa sai aka ce me wa'azzin fin الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيم وحرمت الْأَنْعَامُ فَكُلُوا مِنْهَا وأطعموا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثُمَّ ليقضوا تففهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ da ya ce wa arina shine a nuna mana mana suka na wuraren ibadu sai aka turo mala'ika jibril ya zo ya ɗauki annabi ibrahim ya kai shi filin arafa aka ce ga wurin arafa alhajju arafa wanda ake ran tara ga wata ya kawo shi musdalifa inda ake kwana ya zo nuna masa mina inda ake waɗannan kwanaki fa man ta'ajjala fi yawmayn fala ithma alayhi wa man ta'akhkhara fala ithma alayhi liman ittaqa ya kai shi wajen jamarat guda ukun nan ya nuna masa ya kawo shi wurin ya nuna masa yadda zai dawafi yadda zai kaza to wannan shine wa arina manasikana sai aka nuna masa bayan an nuna masa sai aka kuma umurce shi wa azzin fin nasi bil hajji atika rijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amik sai aka ce yayi shela yayi announcement da gaggawa mutane su yi aikin hajji to yanzu duk wanda kaga yana hada kuɗi yana zuwa zai biya aikin haji amsa kiran ibrahim ne da ya ce wa arina mana suka na kana saka ce to ka gayyaci al'ummar ka su zo to wannan kiran da ya shine muke ta labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik Allah ya ce a gayyato muka ce mun amsa ga munan mun zo mu tun wancan kiran shi muke ta amsawa har yanzu an nuna mana wurin ibadan ibrahim ya gani yayi annabi mu ya zo ya gani yayi mu ma mun zo muna ibadu a wurin wa arina manasikana wa tubu alaina kuma yace ya Allah ka karbi tuban mu shine bayan an yi aikin haji a karbi tuba kalmar akwai bambanci tsakanin tuba da me da gafara ko kuma gafara da jinkai in ka ce a karbi tuba yana zuwa a wurin da aka ce ka yi kai wani abu ne kai ko kuma wurin da aka ce kai ba kai daidai ba to in ka ce Allah ya yafe maka to kana neman tuba ne tuba na haɗe menene na'am yana hada gafara da kuma me da kuma yafiya mafhum shi tuba yana hada gafara da me da yafiya to shi ne watub alaina abinda aka ce mu yi in ba mu yi dade ba to a yafe mana abinda aka ce kada mu yi in tsautsaye ya sa muka fada shi shi ma muna roƙon alfamin a yafe mana shi shine watubu alaina shi sa musulmi idan ya aikin kwarai zai roƙi Allah ya karba idan ya kuskure zai riƙe ya yafe masa ko me muka yin sai mun yi roƙo wanda muka yi kuskure a yafe wanda muka yi dade a karba ba dan halin mu ba innaka lalle kai an ta kai a tawwabu mai karban tuba ne kalmar tawwabu ana iya jinginawa ga Allah ga mutum in an jingina zuwa ga Allah ana nufin mai karban tuba in an jingina zuwa ga mutum ana nufin mai yawan tuba don Allah ya ce inna Allah yuhibbu tawwabina Allah yana son masu yawan tuba amma in kuma Allah ka ce innaka anta tawwabu to shi Allah baya tuba sai dai yana yawan karban tuba tawwabun ai fa'alun siga ne na mubalaga in mutum ne mutum mai yawan tuba ga Allah in an siffata Allah kuma Allah mai yawan karban tuba don haka ya halitta ka sa sunan danka Abdul Tawwab wannan yayi arrahimu kuma Allah mai sadar da rahama ne zuwa ga bayinsa ni da ku Allah ta'ala ya sadar da rahama zuwa gare mu har sai dai mu yi kwanan jeji ba za mu iya kammala wannan aya din ba da ya dace a ce mu kai ta uku amma sai dai mu dakata a wurin in Allah kai mu gobe mu tashi akan rabbana wa ba'ath fihim rasula subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لأمهاتنا وآبائنا وعلماءنا اللهم اغفر لأمهاتنا وآبائنا وعلماءنا اللهم اغفر لأمهاتنا وآبائنا وعلماءنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم